ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا الهميس شانو كنا شاء أكو وشاء هدو ga watan jumadal ula ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1441 daidai da tara ga watan ɗaya 2020 a karatu cikin umdatul ahkam za mu tashi babun filkafani kafani mana babi da yake magana akan alkafan mana wannan kalima ce ta larabci aka yi aranta zuwa hausa alkafan sai ce likafani mana alkafan sutura na mamaci ke to ya kawo mana hadithi na alkhamis wal khamsuna ba'da al mi'a قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وانا حديث عندك أصحاب كتب الستة بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه دكسوره ويتو حديثي tare da imamu ahmad shi ma ya roto hadisin daga aisha radiyallahu anha ya zo tagin hisham <coughs> ibn urwa daga baban shi urwatu ibn zubair daga aisha aisha radiyallahu anha take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu an mai likafani shine kuffina an sa shi cikin likafani fi salasati aswabin a cikin fale-fale guda uku salasati aswabin mana kyalle guda uku manya-manya yamaniya mana wanda aka kera shi a yaman yamaniya a tsawabin yamaniya nusijat fil yamani an saƙa a yaman fa nusibat ilayhi to sai ake cewa yamaniya bidin kuma farare ne kal da wannan an fi so ya kasance likafani fari ustuhibba fil kafani awwalan albayad ya zama fari ne abu na biyu kaunuhu salasati aswabin kuma ya kasance guda uku shine abin da hadisin yake nuna mana sahuliyya mana sahuliyya nisbatun ila sahal imman an ce sahal imma ilal bayad ko kuma a ce unguwa ce a garin yaman to sai a ce suhuliyya kamar da za a ce dan china ko dan abba nau'i ne na tufafi guda uku laisa fiha qamisun ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam riga ba ci wala imama kuma ba mai rawani ba mana cikin fale-fale uku ne kawai aka lullube manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafifici likafani kar ya zama an yi wani dinke-dinke kamar yadda muka saba ya zama fale-fale ne kawai guda uku kamar yadda aka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Imam Bukhari ya kawo babi yace babul kafani bi ghairi qamis likafani ba tare da an yi ma mutum riga ba sai sake kawo ni babi kuma babul kafan bila imama ba tare da an ma mutum rawani ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai rawani ba mu kuma da yawan an zo za a mana likafani sai ga an ma mutum rawani shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi yana sa rawani mu kuma cikin rayuwar mu ba ma sawa kaga akasi kenan tamaman da ya kamata yana sawa muna sawa ba a sa mai ba kar mu sa kamar sai gurin da shi ba a sa mai ba mu kuma sai a sa mana to kaga wannan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai saba sunna nan ya kamata ya zama sunna sak kamar da sabai suke barin wasiyoyi a musu tajhizi akan sunna kamar yadda sa'ad bin abi waqas yace ilhadu li lahdan wansibu alayya labina nasban kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan malai yake cewa cin ahkamul janaiz da talhisu ahkamil janaiz tunda mafi yawancin al'amuran mutane ya zama akwai bidiyoyi ya zama wajibi ga mutum yayi wasiya a shirya shi akan sunna musamman abin da ya shafi likafani wani sun iya gane irin wannan hadisi wayansu kuma ba gane ba Mutum da mafi yawanci basu gane ba kaga ya kamata mutum ya bar wasiya ce idan ya rasu ba sai an dinka mai komai ba a sa shi a fale-fale uku kamar yadda zuwa cikin kutubu sita hadisin aisha da bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi suka rawaito sannan wannan kuma hadisin na Aisha da sauran hadisai hadisi ne mutawatir hadisi ne mutawatir mana an yi ma'annan sallallahu sallama tibabi a fale-fale uku laisa fiha qamisun wala imama hadha mutawatir hadisi ne mutawatir kamar yadda yake cikin nazmul mutanafir min al mutawatir ya zo ta hanyar sahabbai da yawa kamar Aisha kamar Ali ibn Abbas ibn Umar Jabir mana ne yake cewa al-ma'anal ijmali ma'anal ijmali ya fara dai daga gari mana kalmomi masu wahala cikin hadithin yace aswabun yamaniya aswabun yamaniya inda zo a cikin hadisin kenan kufina fi thalathati aswabin yamaniya to sai ce nusijat fil yaman an saƙa tufafin a yaman fanusibat ilaihi wannan sai ake danganta tufafin zuwa ga yaman ya ce maftuhul ya fil yamaniya ya sai ke cewa kuma sahuliya yani bibun naƙiyya farare ne ƙal wala ta kunu illa min ƙutun, kuma baya kasancewa sai dai na biyo ƙotin, kaga ƙotin ƙutun ana kaman kalmar larabci ne ma su ma turawa suka yi aran take qutul wan nisbatu ila sahal to me sake cewa sahuliyya imma ila al-bayad naqa imma ya kasance farare ne ƙal wa imma ila al alladhi ila al alladhi yubayyibuha bi gaslihi ko kuma ana danganta ta ne ga ƙasar. alladhi yubayyiduha bi ghasli mai wankin mai wankin kaya wanda zai wanke shi ya zama kalkal wa ba'dhum ja'alaha nisbatun ila qaryatin fil yaman wasu kuma suna danganta shi ne zuwa ga alƙarya cikin yaman sai a ce sahuliya wanda ake ake a wannan unguwanki al-ma'na al-ijmali domin hadisin yake nuna mana a dunkule yace sutratul mayyit a'zamu min suturatil hayy mana sitirce mamaci kaga kenan ya fi cancanta ya fi girma fiye da sitirce wanda yake raye wa aula bil inaya kuma shi fi cancanta a lura da shi sosai walida da wannan yace fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam udirija fi thalathi lafa'if biyu annabi sallallahu alaihi wasallam an nannade shi a lafafa guda uku farare kal kaga nan ce aswab mana ba wai riga riga guda uku bane a salas lafa'if lafafa guda uku manya manya walam yuj'al lahu qamisun wala imama annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa mai riga ba ba a mai rawani ba kuma yukhadhu min alhadith mai hadithin yake karantar da mu al'amarin farko kuffinan nabi sallallahu alaihi wasallama bi thalathati aswabin annabi sallallahu alaihi wasallam an mai likafani cikin fale-fale guda uku kuma khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine abin da Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ba zai zaba mai ba sai da abin da yafi falalaki na biyu annahu lam yuqammas wa lam yuj'al lahu imama ba sanya mai kamis riga ba ba sanya mai rawani ba na uku istihbabul bayad wa nadhafati fil kafan ana so ya zama likafani fari ne sannan kuma ya kasance da tsafta na hudu amma da za a yi da wani kala daban ya halatta amma wannan shine mustahabbi anna hadha al-hal anna hadhihi hal hi akmalu halin litakfinil mayyit irin wannan halin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku shine mafifici wajen yi ma mamaci likafani yawace li anna Allah ta'ala hada ashaba nabiyhi sallallahu alaihi sallam, domin Allah ya shirya da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi ila akmali halin yuridu halahu zuwa ga mafi kyan hali da Allah yake so amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama likafani wama وكما arafu ذلك من سنته أيضا kuma kamar da suka gane ma daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi yana ma mutane likafani fali-fali uku ne to sai yake cewa fihi jawazu ziyadati fil kafan ala lifafati wahida kina ya halatta a ƙara akan lifafa ɗaya kaga lifafa ma shi kalmar larabci ne ake amfani da ita a Hausa mana ya halatta kara akan nadi daya walau wujida man yu'aridu fi dhalika min warithin aw ko da za a samu wani ce a a wannan likafanin a iya bar mana shi a matsayin gado mana a mekon ai uku wani sai ce a suna da matsananciyar bukata a bar shi a guda ɗaya kawai sauran guda biyun ya kasance a bar shi a matsayin gado ya ce ko da an samu wanda zai ce daga cikin magada shi bai yadda ba min warifin cikin magada to mafifici shi ne na yi guda uku au garimin ko kuma ga masu bin shi bashi wani mai bin shi bashi ya ce shi bai yadda ba a domin ana bin shi kaza to yana bukatan kudin shi fita kuma ga shi bai bar ko sisi ba sai likafani a cikin likafanin dole dole a ɗauki guda ɗaya a bashi to ce ko da an samu wanda zai faɗi haka za a zartar dai da guda uku a bara ce to mai guda ɗaya ta sauran a biya bashi ko a bar wa magada daman shi gado abin da ya saura ne abin da ya saura bayan abubuwa guda hudu to sai ya ce gado ke abu na farko shine abin da ya shafi jingina yukhraju awwalan min at-tilkati ma ulika bil aini karahni lazima abin da yake da alaka da asalin uwar kudi kaman jingina don an cire ce ya karbi jingina gurin wani an yi satilin din shi na biyu yatluhu malil maiti sai abin da ya kasance shi mamacin min ma'unatin abin da ya kasance za a iya mai gurin za siya ne likafani kudin man mota masu tono da duk dai abin da ake iya bukata sai a cire a cikin kudin shi amma mun mun riga mun saba da fi sabilillahi hmm, kaga za a za mai tono kuma sai a cire hula a ce wai fi sabilillahi kuma mutum shi yana da dama dama ba wai talaka bane cancan to duka fi sabilillahi ya kamata a cikin kudin mamaci ne za a cire maka ga da imanin mu yana da dan yawa a ce a taimaka da ya kamata shi ne zai taimaka a kudin shi ke yatluhu malil maiti min ma'unatin urfan duka abin da ya shafi likafani da kuma tone-tone duka da kudin blog da za a siya ko tubali duk a cikin kudin shi ne zai wa ba da ba'dahu wasiyatun bisulusi au ma hu li wa warithin rahon? sai kuma a zo abin da ya shafi mai abin ya shafi wasiyya a sai kuma a zo abin da ya shafi bashi to abin da ya saura shi ne na magada to shi wannan mai bashin to ba zai ce shi yana da alaƙa da likafa ne mana kaga fataran ta yi fatara ke ba zai ce shi yana da alaƙa da likafa ne saboda haka a bashi guda ɗaya a mafifici a mai guda uku to shi ne ma da yake cewa fa'ida al-mustahabbu fi kafanin rajuli abinda aka fi so wajen likafanin namiji salas lafa'if ya zama lifafa guda uku wal fi khamsati aswabin amma mace ya zama guda biyar amma nan sabanin abinda ya tabbatar a cikin ahkamul janaiz shi yana cewa hadisin da zo hadisu laila binti fa'iq fi takfin ibnati ibnati sallallahu alaihi wasallama fi khamsati aswabin fala yasihu isnadu isnadin bashi da inganci domin akwai nuh ibnu hakim wa huwa majhulun wannan sai ce wal mar'atu fi dhalika kar rajuli iz la dalila ala tafriq ha al mar'atu fi dhalika kar rajul mace kamar namiji take iz la dalila ala tafriq yace babu wani dalili mai inganci wajen bambancewa to anan malam ya gina hukunci ne akan hadisi amma hadisi malam ce bai inganta ba eh, mace za a yi mata guda biyar akwai izar kwarjalle khimar shine dan kwali kamis akwai riga sannan kuma da lifafatai lifafa biyu to kaga lifafa biyu kamis ya zama uku kenan izar da kuma khimar amma waccan kawai ce daidai da daidai da abin da ake bukata shine sitira duka jikin a sitirce shi don an sa guda uku duka ya wadata da za a daura wajen kai a daura wajen kafa shi ke wal wajibu an yassura jami'a badanil mayyit abin da yake wajibi kawai shine a sitirce dukkan mamaci gaba da wannan shine a takaice babun albabul kafan to sai babu babun fi sifati taksilil mayyit wa tashyi'il janaza yaya ake wanke shi mamacin ah, kaga kamar tartibin bai daidai ba tartibin bai daidai ba amma tun da shi ba yana so ya kawo maka tartiban ya ake janazan ba da wannan kawai ya kawo mata ya tsara daga wannan shi ne kamata ya kasance a farko-farko sai an yi wanka sannan ake sa da kafa ne kamar tun da ba wai tartibi yake so ya nuna mana ba babu iskali to inda ake wankan mamaci kamar yadda da yake wankan ga wankan mamaci kamar wankan janaba yake shine kawai a takaicin takaitawa كما مجي حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اكسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني إزارة وفي رواية أو سبعا وقال ابدعنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وإن أم عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أم عطية إتشي نصيبة الأنصارية وانا حديث ana دقرة دشيو سوسي وجن يا يا أكي ما ممتشي وانكا شيني أبندو غرا سوسي أبابين wanke mamaci imamul bukhari ya kawo wannan hadisin guri daban-daban daban a cikin kitabul wudu ya kawo wannan hadisi yace babu tayammunu fil wudu'i wal ghusl damaitawa wajen wanka da alwala sai yake cewa bab ghusl mayyit wa wudu'ihi bil ma'i was sidr ana wanke mamaci ko a mai alwala da ruwa da kuma magariya sai sake kawo babi na uku babu ma yustahabbu an yuksala witran kuma ana so ya zama witiri uku biyar bakwai sai sake cewa babi na hudu bab yubda'u bi mayaminil mayyit ana fara da gefen dama na mamaci babi na biyar hal kafanul mar'atu fi izarir rajuli A shin mace ana iya mata likafani a cikin kwarjallan namiji hadisi na 1257 mana babu laifi ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kwarjan lanshi ke su lillife ta da shi babu yuj'alul kafur fi akhiri yace ana sa kafu a ƙarshen wankan sai ya sake cewa babu naqdi sha'ril mar'a ana warware gashin mace 1260 sai kai cewa bab kaifal isha'ar lil mayyit yaya ake sa ma mutum tufafin da zai bi jikin shi 1261 babu hal yuj'alu sha'ril mar'ati thalathata qurun shin gashin mace za a iya sa a kitse mata shi ya zama gida uku eh 1262 sai ce babu yulqa sha'rul mar'ati khalfaha kuma na so ya kasance an gama ya kasance yayi baya ne 1263 to kaga hadisin Imam al-Bukhari ya kafa hujja da shi da yawa a gurare daban-daban ita ummu atiya radiyallahu anha take cewa da dakhala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gurin mata hina tuwfiyat tuwfiyat ibnatuhu zainab lokacin da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce mata zainab ta rasu ya shigo wannan nake nuna maka cewa idan mace ce ta rasu al-afdal ya zama mata su wanke take in bai ce a abarta shi zai wanke ta ba Faƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce iksilnaha bi thalathin wanke ta so uku au hamsin, ko so biyar kaga witiri kenan au akthara min zalika ko ma fi da haka in ra'aytun zalika in kun ga za ku ƙara akan haka to amma da me da me za a sa bima'in wasidirin a sa ruwa da magarya, mana magariyar na zo a sa ruwan maimakon a ce a sa sabulu to sai a sa magariya shine suna ke amma babu magariyan ce, wasu munaqiya za su yi wadatarwa amma magariyan da ya ana samunta, rashin sani ne kaga biznes ne mai kyau inda mutum ya gane yi samun shaguna haka suna sayarwa kuma an fara ne amma da kamar sai a hankali bima'in wa a sa ruwa da magariya وجعلنا في الآخرة كافورا دون قرشا سيأسا كافور وأن كافور نوع من الطيب من خواصه أنه يصلب الجسد أنا ساب ترارين كافور باوي كافر دا مكا زني وأن دا ذاك جيشاك وكشا باك كافر باشيبا وأن نوع إننا تراري وقرشيك دا كافور أو شيئا من كافور wani zai abu daga cikin kafu fa idza idan kun kare kaga idan mace tara suke dan mata ne suke jibintan wanke ta fa azinnani ku gaya min akan cewa kun kare falamma faragna lokacin da suka kare azannahu sai suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam izini cewa ya rasulullah mun kare fa a'tana hiqwahu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su kwarjallan shi ala kwarjalle fale falen zani ke ya ce mu al'adar mu yanci ba mu gane irin wannan ba amma in ka duba wasu kasashe kamar yaman za ka ga cewa suna ɗaura izar in ka duba kamar indonesia malaysia philippines irin wannan india za ga suna amfani da mai izar kama a nigeria ka duba ibo namiji za ka ga zai iya sa maka izar kuma iya fitowa kuma shi al'adar shi mata nuna cewa babu laifi amma al'adar bahaushe ne in ka sa duk da cewa annan sallallahu alaihi ya sa to mutane da dama sai su yi kokarin kafirta kan a ce ka zama kafiri to alali kuma wannan ba kafirci ba ne to da abin da zai kawo rikici to kaga shi kenan sai mu shine dakatar da shi akwai irin abubuwa irin wannan wanda eh tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sahabbai sun yi kuma mutum ya lura ma in yaje aikin hajji ko umara yawa shi din ne dai ake yi duk girmanka duk matsayinka haka dai zaka sa zaka kawo fale fale ne ana so ka sa fari sai kuma ka kawo mayafi ka yafa duk girman mutum da matsayin shi haka zai sa dama in a cikin gari ne haka in ka sa to sai ya zama abin magana to irin wannan kaga zai zama karatun rikici ke ya sanya kwarjalle sai dai za ka sa jallabiya doguwa yawa kaga ka sa shi a ciki ba za a iya gane mai kasa ba doguwa wanda shi kwarjallen kuma yana sama-sama to kaga ba za a iya gane mai kasa ba ko ku dai ka bar shi a cikin gidanka in za ka kwanta sai ka sa shi ko dai ka sa dai ke to akwai irin wannan karatun rikici sanya izar karatun rikici ne magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kitso yau karatun rikici ne yanzu da yadda ka karanta mutum hadisin ka ce ga shi na ashama'ilul muhammadiyya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi. to rikici ne kawai za a yi da ke to kaga in kai kuma to shi ma zai zama rikici ne to nan duk abin da zai zama rikici to kaga dakatar da shi shine kuma ka ce lalle lalle kana bukata kai kana da gashi to matar ka ta maka da daddare sai ka kunce shi yawa zuwa kafin sallah asuba ke to kaga ka dan tabare yake duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce lalle ai ba to kaga wannan shi ma rikici ne za ku ta yi da mutane magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tsari a tsaye shi ma rikici ne za a ta yi hmm? rikici ne za a ta yi har ma wani ya kafarta mutum alali kuma bai kai haka ba to suna nan jeri-jeri a sallah da takalmi rikici ne shafa a kan slippers ɗin shi ma rikici ne duk gurin da za ka kawo to za a yi rikici ne da kai amma maimakon ka wanke kawai sai ka yi shafa to akwai hadisai da dama za ka ga in ka aikata su to abin ba zai zama daidai da daidai ba to da abin da yake na rikici sai ka ware shi ka sa shi a gefe don za ka yi tsabbaka shi a gida to ka iya yi in kuma ma ba zai tsabbako ba in dai ba wajibi ba ne kyale shi tafiya ba takalmi wani lokaci kaga mu in mutum an gan shi cewa ya fara tafiya ba takalmi za a makala mai hauka ne za ce mahaukaci amma za ka duba kamar cikin kafare a wanda suna sa dogayen riguna jallabiya kuma suna iya tafiya ko ina ba takalmi tare da su kuma ba manna musu hauka amma an kai ne kai wannan ba za tambaye ka me dalilin ka ba a ko hadisi ne yazo da shi a a to da cewa ne ya zama mahaukaci to abubuwan suna nan da yawa cikin sunna wanda sai ka lura da al'adar mutane ya yake to sannan kuma abin in dai bai ci karo ba shi kenan kyale shi sai a iya samu a tsabbaka shi wani lokaci sallar juma'a da rana ko da hantsi ce sallar juma'a karfe tara ko karfe goma ba dai lokacin da muka saba ba to kaga duk gudun da za ka yi wannan rikici za a yi da kai a ce wai an yi sallar juma'a wace sallar aka yi wai juma'a karfe nawa karfe tara to shi ma dai rikici za ta yi amma ba wai babu nasi ba ne, akwai nasoshi amma dai mutane ba za su iya ba. to suna nan da yawa karatun rikici mun ɗan tattara wayansu sun kai goma sha duk wurin da za ka je kawai rikici ne almuhim a nan alaihi sai ba su kwarjallan shi ta'ani izarahu shi ne izarahu kwarjalle sai ce ash'irnaha iyahu ku lullube ta a cikin shi a shi'ir na hama na ya zama shi ne zai bi jikinta ke mana wannan annan sallallahu alaihi ya yi mata haka don tabarruki da abin da ya taba jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malam zai zai fitar mana da ma yustafadu min alhadith yace ash'irnaha iyahu kusanya ta wannan izar shine abin da zai bi gangan jikinta da wannan kenan kaga ana iya sawa mace abin da namiji ya sa wajen likafani ke tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura kuma ya bayar a sa mata kuma ana iya yi da tsoho ke ba lalle sai sabo ba wa fi riwaya aw sab'an a can yace ku mata wanka so nawa uku biyar au akthara min zalika aksara zarika zalika shine nawa bakwai ke wa sai ce in za a wanke ta ibda'na bimayaminiha a fara wanke mata dama bimayaminiha kaga wannan yana nuna falalan dama akan hagu har wajen mamaci ana fara mai dama dama in za a kwantar da shi ma eh ana kwantar da shi gefen dama in za a mai sallah ma eh ana kwantar da shi gefen dama ne ya kalli ya kalli gabas domin Allah ya fifita dama akan hagu gurare da yawa <coughs> har zuwa lahiran dai akwai ‘yan dama akwai ‘yan hagu wanda aka bashi littafin shi da dama fa ya ha ha'umu ƙura'u kitabiya inni banantu anni mulaƙin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya amma wanda za ba bashi da hannun hagu يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه kaga dan hagu kenan ya kade dan dama kuma ya haye wa qala ibda'da bimayaminha wa mawadi'il wudu'i minha a fara damaitawa da kuma gurbin alwalanta ana kamar yadda ake wankan janaba za fara alwala sai kuma a zo gefen dama sai gefen hagu wa anna umma atiyya radiyallahu anha qalat waja'alna ra'saha thalathata qurun ummu ta ce, sun tsefe mata gashi sai suka mayar da shi curi guda uku mana yana da kyau kenan mace a tsefe mata gashi sai a mayar da shi kulli guda uku kamar yadda aka ma ɗaya daga cikin 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za mu dakata a nan kenan muka za mu ɗauki gharib da kuma alma'anar ijimali da istinbatat ina shi kadai zai iya cinye lokacin Allah mai gima da kuka datar da mu zuɗa eh. guda uku ne a a nan bai ambata wai yaya za a naɗe falle guda uku ya za a naɗe shi ba amma naɗe falle guda uku tun da nan kawai ce an nan naɗe shi cikin salasu fa'i, abin da ya fi sauƙi wajen nan naɗewan yanzu wannan fale-fale na ɗaya wannan fale-fale na biyu fale-fale na uku shi ba wani nasi ba ne a cewa sai an fara ta kaza ko ta kaza ko ta kaza yanzu an sa fale-fale guda uku duka guda ukun kenan an zuwan sa mamaci shi kenan fa an gama za a ɗaura nan an ɗaura nan ba wanda zai ce yanzu guda nawa kenan guda uku ne tamani sai ka ji ya ce maka a wai sai an fara sa wannan eh sai a ɗauko mamacin a juya shi nan a juya shi nan kuma ka tambaye shi me nasi ba shi da nasi almuhim da ya guda uku an sa shi guda uku to kai kan wannan kaya ne musamman mu ba mu da maksala matsala shine gurin wanke mamaci amma wasu gurare ka samu ina ga kama a dai bayo yau akwai matsala babban masallaci ma akwai akwai matsala aha nasarawa ma akwai matsala aha akwai gurare daban-daban da suke da maksala yana da kyau ya kasance kamar santa irin wannan shi ma ya zama akwai gurin wanke mamaci wanda za a yi da gadon da komai da komai ruwan za a yi kamar yadda kawai an sa shi zai fita ne kawai so kawai dare to almuhim shine dai za a ce wai sai an sa wannan domin akwai wahala kuma ka'ida shine almashaqqatu tajlibu taysir wahala yana kawo sauki to menene mafi sauki shine kawai a jera shi guda uku yanzu an dauko mamaci an sa iyakaci kawai za a nannaɗe tunda za a naɗe shi fiye da za a sa shi babba fiye da tsawon shi nan ma ya fi tsawon kafin shi iyakaci sai a nan naɗa nan a nan naɗa shi ke nan gama mana kenan duka wankan da likafa ne inda mun fahimce shi abu ne mai sauki amma sai ga wani lokaci an ce gawa ne ya rasu har zuwa awa ɗaya awa ɗaya biyu ba a gama al'amarin na'am to kaga irin wannan duka laisa min sunna Allahu a'lam guda hudu kabbara na eh ok mutum ya riske kabbarori guda uku a kai abin da ka samu ai shine farkon sallar kake shi abin da ka samu shine farkon sallar ka yanzu ka zo Allahu akbar liman ya riga ya kabara to shi yanzu liman yana salati kai kuma kana karanta Fatiha ne abin da ka samu shine farko ana sallama za ka kara kabara Allahu akbar mana tun da yanzu ka yi kabara ɗaya za ka karanta Fatiha na biyu za ka yi salati na uku kaga zaka samu daman yin addu'a Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa anhu don an yi na hudu shi zai sallama kenan kai ma zaka sake kabbara Allahu akbar don ka samu kai addu'a to babu laifi shi yafi kaman ka kara da Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa anhu kai kuma an dauke janazan Allahu akbar gurgudan ce Allahumma ighfir lahu warhamhu shikenan sai kai assalamu alaikum mana ana cika wannan kabbara kenan kuma da yawa mutanenmu za ka samu ba sa cikawa wace sallah ce aka yi las a nan na ga ta imalan eh, mika'i to da yawan da suka zo eh, mun zo kusan an yi kabbara ɗaya kenan ko kabbara biyu to da yawa kuma sai suka yi sallama tare da liman a'a ba daidai ba ne imamul bai haƙi ya kawo a ƙarƙashin cikin sunan lukubara ƙarƙashin ma'adaraktun fasallu cewa ma fata kom timu ita ma sallah ce abin da ya wuce muku sai ku cika mana sai ka cika kabar barinkin, Allahu in yi mene? kai ban san wani nasi wai a sa mai wani takwabi ko wani abu shi yana cewa dai wai saboda kada cikin ya kumbara ne amma sai ban san wani nasi amma suna kawo shi a cikin littattafan fiqh to yana buƙatar dai a bincika dalili Allahu a'lam alaikum salam ya rasa guda ɗaya ke da ko ya rasa guda biyu. Eh. To in ya ce zai cika saboda rashin sabo da aka yi. Kai sai aka ɗauke gawar a gaban kwatami. Kai kana ya za ka yi da wannan ciko. A babu laifi tunda addu'a ne. Ko da ka tsaya kai addu'a addu'an dai Allahumma gfir lahu shi din da yayi da aka ɗauke ke. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afi wa afu anhu Allahu akbar. Addu'an dai za ta bi shi insha Allah. Tunda ga addu'ar da annau sallah sai wasallam ma annajashi annau sallah sai wasallam na Madina shi kuma annajashi yana can wata ƙasa da kuma bai hana cewa ayi addu'an ba a shi wannan ya zo a cikin ahkamul jana'iz cewa ba shi da inganci iqra'u ala mautakum yasi sai wannan ba shi da inganci Da inganta karanta ma mamaci ba shi qur'ani kamar yadda yazo a cikin suratu yasin din liyunzira man kana hayyan gargadi ne ga wanda yake rayi ba wai gargadi ga wanda yake matacce ba amma tunda hadisin bai inganta ba kaga kenan sai a dakatar da shi akwai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ci karanta kullun da kullun man mu'awwidhataini ha ina karanta su kullun kullun da qul wallahu ahad ayatul kursi kaga wannan aikin kullun da kullun ne amanar rasulu aikin kullun da kullun ne suratul sajada in zai kwanta aikin kullun da kullun suratul isra aikin kullun da kullun suratul mulk to abin da yake kullun da kullun to kaga shine kamata mutun ya lizimta kafin yawa suratul fatiha wannan aikin kullun da kullun kuma kaga yana daga cikin abin da ake karanta mamaci in ya rasu suratul fatiha a shi ne inda ya inganta ke ma hadisin bai inganta ba <coughs> to ba bara ɗauki abin da bai inganta ba kuma aiki da shi ya kawo shi a farko-farkon ahkamul jana'iz da kuma talhisu ahkamul jana'iz duka ya kawo shi cewa wannan ba shi daga cin abubuwan da suka inganta Allahu ala Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa amsalina wa quwwatina ma ahitana واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم نفس كبر المكروبين اللهم نفس كبر المكروبين وقضي دائما المدينين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم